اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da majin mahangar masana daga nan kuma sai shirin nan na muryar masu saurare wanda shi ma a cikinsa mukan ji ra'ayin masu saurare da sukan aiko mana da muryoyinsu da suke bayyana mahangarsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi siyasa harkoki na tsaro zamantakewa da dai sauransu daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan batutuwa da suka shafi tarbiyya a cikin zamantakewar al'umma za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin na wannan safiya da dar allah da fatan masu saurare za a biyo mu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanansu. a najeriya kotu ta dage shari'ar da ake wa shek zarzaki zuwa ranakun 25 da 26 ga watan janairu mai kamawa babban hafsan dakarun kare junji halin musulunci na kasar iran ya sake jaddada mahimmancin tabbatar da tsaron kasar watanni sun bayyana cewa daga shekara ta 2014 zuwa yanzu amurka ta kashe fararen hula kimanin 13,000 a kasashen iraki da siriya to yanzu ga cikakkun labaran duniyan rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa kotun da ke sauraron shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci a najeriya din shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a jihar kaduna ta dage ci gaba da sauraron karar da ake musu din har sai zuwa ranakun 25 da 26 ga watan janairu na shekara mai kamawa don ba da dama ga masu shigar da kara su ci gaba da gabatar da shaidunsu bayan da alkalin kotun ya dage shari'ar a jiya zuwa yau dinnan don ci gaba da sauraron shaidun da masu shigar da kara suke son gabatarwa don tabbatar da zargin da suke wa shehin malamin da mai ɗakin nasa a zaman yau dai masu shigar da kara din sun gabatar da shaidunsu na wato wanda shawato shaidansu na uku wanda shine muhammad abba gere wanda darakta ne a halkwatar rundunar tsaro na farin kaya ta najeriya dss wanda kuma shine aka ɗora wa alhakin kula da shehin malamin da mai ɗakin nasa bayan da sojoji suka mika su ga hukumar ta dss shaida na biyu kuma da masu shigar da kara din suka gabatar wato su ne wasu shaidu guda uku na daban waɗanda mazauna unguwar gille su ne a birnin zariyan unguwar da shiga zazzaki din yake zaune kafin wato majami'an tsaro din su kama shi wanda suka yi bayani kan halin da suke ciki tun lokacin da shiga zazzaki din ya dawo unguwar to bayan tambayoyi da amsoshi na tsakanin lauyoyin shiga zazzakin da matarsa da kuma shaidun da masu shigar da kara din suka gabatar daga baya alkalin kotun ya bisa bukatun wasu masu shigar da karar waɗanda suka ce suna bukatar lokaci don gabatar da wasu shirin alkalin ya ɗage sararin karar sai da zuwa ranakun 25 zuwa 26 ga watan janairu mai kamawa gwamnatin jihar kaduna dai tana zargin shek zazzaki da mai ɗakin nasa ne da laifuffukan da suka hada da kisan kai taro ba bisa ka'ida ba ta da hankali da dai sauransu lamarin da shek zazzaki ɗin ya musanta wannan zargi da ake masa shaki ibrahim zazzaki dai da mai ɗakin nasa suna tsare ne tun daga watan janairun shekara ta 2015 har zuwa yau din nan duk da umarnin da wasu kotuna a najeriya suka bayar na a sake su babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa iran ba za ta taba takaita kanta da wani yanki ba wajen mayar da martani ga duk wani wuce gona da iri da aka yi mata janar salami ya bayyana haka ne a yayin da yake gabatar da jawabi a yau dinnan alhamis yayin mika wani sabon jirgin ruwan yaƙi ga da masanan ƙasar ta iran suka kera wadakarun kare jin halin musuluncin inda ya ce ba za mu taɓa taƙaita kanmu da wani yanki wajen kare kanmu da kuma manyan manufofinmu ba don haka duk wanda yake son yin barazana ga manufofin wannan al'umma da kuma wannan ƙasa tamu mai girma to ko lallai ba zai sami mafaka a duk faɗin duniyan nan ba har babban kwamandan dakarun na irgc ya sake jaddada cewa babbar siyasar iran ita ce kare kanta daga barazanar makiya don haka iran ba za ta yi barazana ba ta taba barazana ga wata ƙasa ba to sai dai kuma kullum wannan siyasar kariya din tana tafe da shirinta na shirin kota kwana na mayar da martani ga duk wata barazana a wani bangare na jawabin nasa janar salami ya ce yankin tekun fasha wani jigo ne na tsaron kasar iran don haka kamata ya yi duniya ta jinjina wa iran da kuma dakarun kasar saboda irin rawar da suka taka na wurin tabbatar da tsaron wannan yanki mai matukar mahimmanci ga tsaro da kuma arzikin duniya rahotanni daga kasar uganda sun bayyana cewa wasu mutane bakwai sun rasa rayukansu sakamakon zanga-zangar da ta barke biyo bayan kama daya daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar wato robert kuyagulanyi da aka fi sani da bobi wine da jami'an tsaro suka yi a jiya laraba ce dai jami'an tsaron suka kama bobi wine din a gabacin kasar uganda saboda zargin da suke masa na keta dokokin zaɓe da suka buƙaci 'yan takara da kada su gudanar da wani taron neman zaɓe da ya wuce don mutane 200 saboda daƙile yaɗuwar cutar nan ta covid-19 rahotanni dai sun ce zanga-zangogin sun barke ne a sassa daban-daban na kasar bayan da magoya bayan shi wanda a kaman suka sami labarin kama shi da kuma tsare shi da jami'an tsaro suka yi lamarin da ya sanadiyar fito na fito da masu zanga-zangar da suka yi da 'yan sanda abin da ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai da kuma raunata wasu sama da arba'in a wata sanarwa da ta fitar kungiyar red cross ta kasar ugandan ta ce ma'aikatan da suke fage wato ma'aikatanta da suke fage sun ba wa wasu mutane da aka kawo su da harbin bindiga su goma sha ɗaya magani a sansanonin nasu tuni dai wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar uganda suka dakatar da yakin neman zaben da suke yi don nuna goyon wato don rashin amincewarsu da abin da ke faruwa da kuma kiran 'yan sanda da su daina amfani da karfi kan masu zanga-zangar lumana a kasar a halin yanzu dai ana ganin bobi wine din wanda mawaki ne dan shekaru 38 a duniya ana ganin sa matsayin wani dan siyasa matashi mai tasiri cikin siyasar kasar kuma zai kasance barazana ga shugaba yoweri museveni na kasar to masu kare da shafa labaran duniya nan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyo a nan birnin tehran babban hafsan hafsoshin sojojin kasar habasha berhanu jula ya zargi babban daraktan hukumar kula da lafiya ta duniya tedro gebreyesu da goyon bayan 'yan tawayen yankin na tigray na kasar ta habasha da nema musu hanyoyin samun makamai da watanni da kasar habashan sun jiyo hafsan hafsoshin sojin yana faɗin cewa babban daraktan na da who din wani kusa ne a jam'iyyar tplp mai rike da yankin na tigray don haka baya kasa a gwiwa wajen taimakon 'yan tawayen na yankin babban daraktan na hukumar ta who shine jami'in ciyar da to cibiya ta kasa da kasa mafi girma wanda ya fito daga yankin na tigray rikici dai ya barke tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar habashan da kuma yankin na tigray ne bayan da gwamnatin ta zargi wato masu rike da yankin da kokarin neman makamai da kuma kai hari kan 'yan jami'an tsaro da suke wannan yanki. cibiyar nan ta air mai sanya ido kan lamuran da suka shafi yaƙi ta bayyana cewa tsawon shekaru shidan da suka gabata sojojin amurka sun kashe fararen hula sama da dubu goma sha uku a kasashen iraki da siriya biyo bayan hare-hare da suke kaiwa kasar cibiyar ta bayyana cewa ta samo wannan bayani ne cikin wasu bayanan da ta samo daga cibiyoyin sojojin amurka da ke nuni da irin hare-haren da sojojin amurka suka kai waɗannan ƙasashe tun daga shekara ta 2014 bayan da amurka ta kaddamar da abin da ta kira faɗa da ta'addanci a waɗannan ƙasashen cibiyar ta jiyo tsohon kakakin rundunar haɗaka da amurka take wa jagoranci mers huggins yana tabbatar da waɗannan bayanan inda ya ce sun fitar da su don tabbatar wa duniya cewa ba sa da wani nuku-nuku bayanan da sun yi nuni da cewa da irin hare-haren da amurka ta dinga kaiwa wajaje daban-daban na waɗannan ƙasashen lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani adadi mai yawa na fararen hula da masu rare ƙarshen labaran duniyan kenan to a da muhammad awal bauchi dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan lokaci za mu fara ne da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai malabra da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu har ma da jan mahangar masana wasu lokutan sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken wannan shiri. duniyar duniyarmu a yau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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya wato fawo da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp sun jaddada cewar matsalar rashin abinci mai gina jiki da ke fuskantar ƙananan yara a yemen 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya ta kai matakin kwaloluwa a yankin kudancin ƙasar a cikin watannin baya-bayan nan a wannan shekara waɗannan hukumomi hukumomi na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana cewar bincike da bitar halin tsaka mai wuya da ƙananan yara suka shiga ciki dangane da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yemen sun kai matakin ƙarshe sai dai samun ƙarin mummunan yanayi a yankin kudancin ƙasar ta yemen a cikin wannan shekara bincike da bitar da suka kunshi gundumomi 133 a yankunan da suke kudancin kasar yemen kawai akwai kananan yara da yawan su ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kuma dukkaninsu 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya kuma ƙarin munin yanayin zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2020 zai kai matsalar ta shafi kashi goma cikin ɗari na ƙananan yaran yankunan kamar yadda binciken ya gano cewa yawan ƙananan yara da masifar karancin abinci mai gina jiki za ta ritsa da su a yankunan za su kai kashi goma sha biyar da ɗigo biyar cikin ɗari a wannan shekarar kawai lamarin da zai shafi ƙananan yara da yawansu ya kai dubu casa'in da takwas kuma 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya duniya kuma matsalar su ta kai ga barazanar mutuwa matukar ba a hanzarta ɗaukar matakan shawo kanta ba cikin gaggawa a wani bangare da ke da alaka da matsalar da ƙananan yara suka shiga ciki a ƙasar ta yemen binciken masana da manazarta ya bayyana cewar matsalar da hare-haren wuce gona da irin kasar saudiya da kawayenta suka wurga al'ummar yemen ta kai ga matakin taɓarɓarewar harkokin tattalin arzikin yankuna da dama musamman matakin da rundunar kawancen ta ɗauka na killace yankuna da garuruwa manya da ƙanana kamar yadda matsalar ta fi wurga ƙananan yara cikin mawuyacin hali hakanan binciken ya bayyana cewar lardunan abiyan lahij da ta'is su ne lardunan da ƙananan yara 'yan ƙasar shekaru biyar suke ɗanɗana kudarsu yayin da a lardin alhudaida yaro guda daga cikin yara hudu ke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki inda adadinsu ya kai kashi 27 cikin ɗari na ƙananan yaran yankunan lardin har ila yau binciken yana nuni da cewar akwai mata masu ciki da basu gaza 250 ba ko mata masu shayarwa da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon haka manazarta a majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewar yawan matsalar rashin abinci mai gina jiki zai karu a ƙasar yemen zuwa ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da ashirin. matukar aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a ƙasar sakamakon hare-haren wuce gona da iri da rundunar ƙawancen saudiya suke ƙaddamar damarwa kan ƙasar kamar yadda matakin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu ba da agajin gaggawa suka taka gagarumin rawa wajen rage kaifin matsalar rashin abinci mai gina jiki a wasu yankunan ƙasar ta yemen amma a wannan shekara ta 2020 da masifar killace yankuna ta yi kamari matsalar ta ƙara yin mummunan tasiri musamman ganin yadda matsalar cutar annobar corona ta ƙara wurga rayuwar mutane cikin halin kakanikayi ƙari kan haka matsalar hare hare An wuce gona da irin kasar saudiya da kawayenta kan kasar yemen ta janyo tsaiko a tallafin jin kan dan adam ciki har da taimakon kayan abincin gaggawa da ake gabatarwa a kasar da tsabtace ruwan sha da magunguna da kuma kula da mahalli kamar yadda shirin magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ya dakata cak kuma babu lokacin ci gaba da gudanar da shirin sakamakon shirin da duniya ta yi kan kasar yemen saboda goyon baya da manyan kasashen duniya duniya ke nunawa ga kasar saudiya musamman kasar amurka hakika kwararru a majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan ƙasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da ƙasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙarin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a kasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga kananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu kan matsalar yemen liz grande jami'ar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kan dan adam a ƙasar yemen tana bayyana cewar tun a cikin watan yulin wannan shekarar ƙasar yemen ta kai gabar afkawa cikin mummunan matsalar rashin abinci musamman mai gina jiki kuma matukar ba a hanzarta ɗaukan matakan dakatar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar ta yemen ba to lalle za a afka cikin mummunan halin da zai kai ga rasa rayukan ƙananan yara a ƙasar kamar yadda rahotanni rahotanni suke tabbatar da cewa rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara 'yan ƙasar shekaru biyar a duniya a sassan ƙasar yemen ya kai matakin koli tun daga lokacin fara ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar ta yemen Liz Grande ta kara da cewar a cikin shekaru biyu da suka gabata sun samu nasarar shawo kan matsalar yunwa a tsakanin ƙananan yara a yankunan ƙasar Yemen ta hanyar raba kayayyakin abinci ga iyalai a sassa daban-daban na ƙasar musamman yankunan da suka fuskanci tsananin lugudan wutan jiragen saman yakin rundunar kawancen Saudiya. Liz Grande tana mai fayyace cewar samun haɗin kan mahukuntan yankunan Yemen ya taimaka wajen kyautata harkar tattalin arziki tare da rage kaifin masifar fatara da rashin kayayyakin more rayuwa sai dai babban abin bakin ciki da takaici shine yadda al'ummar take buƙatar tallafi amma babu hanya ko damar isar mata da kayayyakin buƙatu, sakamakon killace yankunan tare da lugudan wutan jiragen saman yaƙin rundunar kawancen saudiya a kasar philip dobil wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a ƙasar yemen yana cewa rayuwar dubban kananan ƙananan yara da mata tana cikin hatsari amma akwai yiwuwar magance matsalar ta hanyar samar da abinci mai gina jiki da fitar da su daga kangin yunwa da suke ciki ta hanyar gabatar da kayan abinci gare su sai dai wannan gagarumin aiki yana buƙatar ɗaukan ƙwararren matakai cikin gaggawa kuma dole ne a samu hanyar kuɗaɗe da ake buƙata domin samar da irin abubuwan da mata da ƙananan yara suke buƙatuwa gare su don ci gaba da rayuwa a ƙasar a nashi ɓangaren dr hussein jadin wakilin hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya wato fawo da ke ƙasar yemen yana cewa batun samar da abinci ya taɓarɓare a yemen inda ya yi nuni da cewa bincike ya tabbatar da cewa mata da maza matasa maza da mata sun shiga cikin halin kakanikayi saboda rashin wadataccen abinci mai gina jiki a yemen lamarin da ke buƙatar hanzarta samar da shirin magance matsalar ta hanyar ƙara ƙoƙari da ƙaimi domin kare bullar masifar yunwa a kasar akalla samar da hanyar shigar da kayan abinci cikin kasar domin al'umma ta samu damar sayan nau'o'in abincin da take bukata ko da kuwa a halin masifar yaƙi ne lauren bukara babban daraktan hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp a ƙasar yemen ya bayyana cewar mummunan halin da ake ciki a ƙasar yemen na yaƙi da bullar masifar yunwa sun janyo hasara mai girma ga mutanen da suke raunana a kasar kuma matsalar rashin abinci mai gina jiki tana ƙara kamari tare da wurga rayuwar mutane masu yawa musamman mata da ƙananan yara cikin hatsari kuma matsalar da take tun ƙaro kasar a nan gaba ta fi zama barazana ga jinsin ɗan adam musamman yara masu tasowa a kasar sakamakon haka dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ɗaukan matakan shawo kan matsalar kuma yanzu ne lokacin da ya dace a shawo kanta kafin lokaci ya ƙure sakamakon haka rahotannin majalisar ɗinkin duniya suke bayyana cewar domin ceto rayukan mutane da hana abukawansu cikin mummunan yanayi akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta su samar da kuɗaɗe da ya kai kuɗi dalar amurka miliyan hamsin domin faɗaɗa shirin samar da abinci cikin gaggawa a yemen saboda ceto rayuwar ƙananan yara daga matsalar rashin abinci mai gina jiki da samar da ruwan sha mai tsafta da kayayyakin kiwon lafiya a halin yanzu haka dai kasar yemen ita ce a sahun gaba a fagen fuskantar matsalar cin zarafin dan adam a duniya saboda kashi 80 cikin 100 na al'ummar kasar wato fiye da mutane miliyan 24 suna bukatar taimakon jin kan dan adam na gaggawa sakamakon yakin da kasar saudiya ta kaddamar kan kasar tun a cikin farkon shekara ta 2015 tare da killace kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa don haka ake ci gaba da roƙon ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman masu kare kare haƙoƙin ɗan adam kan ɗaukan matakan ganin an kawo ƙarshen irin wannan baƙin zalunci kan jinsin ɗan adam musamman ƙananan yara da mata da kuma tsofaffi da suke cikin mawuyacin hali a zamanin da ake riya ci gaba da wayewa a rahoton haɗin gwiwa da cibiyar kula da haƙƙoƙi da raye ƙasa da cibiyar raye ilimin ɗan adam da 'yanci gami da ƙungiyar marubuta ta ƙasar yemen suka fitar ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya kan sanya sunan ƙasar saudiya da ƙawayenta cikin jerin sunayen masu take haƙƙoƙin yara a duniya musamman ganin yadda har-haren ta'addancin saudiya suke ci gaba da lashe rayukan ƙananan yara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu ɗiga aya sai a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin huta lafiya. To madalla banda aka saurari shirin nan na duniyar mu a yau yanzu lokaci ne kuma da za a saurari shirin mu na gaba wato shirin nan na muryar masu saurare wanda yakan yi dubi akan ra'ayoyin masu saurare da suke aiko mana a cikin sauti da suke bayyana mahangarsu akan batutuwa da suka shafi siyasa tsaro zamantakewa da ma korafe-korafe da suke dauke da su akan abubuwa da suke ci musu tuwo a kwarya a wasu yankuna da suke zaune ga mahukunta da ma bayyana mahangarsu akan wasu lamura din sai a biyo mu a hankali domin jin wannan shiri muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Salisu Mani suya daga Kano, Najeriya. Ina mika sakon ta'aziyya ta ga al'ummar Siriya baki ɗaya da gwamnatin Siriya akan rasuwar ma'allim Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Sannan ko kuma abokan aikin ku gaba ɗayan ku yana muku fatan alheri. Allah ya bar zumunci. Na gode. kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin ta a jamhuriyar niger akwai wata gidauniya da ake ce ma gidauniyar mo ibrahim wadda ke ke mai da hankali akan ci gaban demokaradiyya da mulki na gari da kuma kare hakkin dan adam wagga gidauniya ta hudda wani rahoto mai cewa a cikin shekaru goma a karo na farko a nahiyar afirka an samu ci gaba a bangaren kyakkyawan mulki da barin shari'a ta yi aikinta da kuma kare hakkin haƙƙin bil'adama na ce to ina ga ita wannan gidauniya wurin da wuraren da ta yi binciken ta babu jamhuriyar Nijar ko dan kuwa a Nijar dai na gode sunana mamman biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hasa barka da warhaka fatan kuna cikin koshin lafiya naku mai magana umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar ra'ayi eh, ra'ayina kan 'yan siyasan mu na ƙasa ta nijar dangance da abubuwan da yake wakana a yanzu mu dai da allah dan annabi muna zaune cikin ƙasa lahiya lau talakawa kansu a haɗe babu tashin hankali babu gaba babu ɓangaranci babu kabilanci to 'yan siyasa kowa allah kowa annabi ku yi siyasar ku kar wanda ya kawo mu bambanci da kabilanci da wariya ko kuma a'a wata gaba ina kira ga 'yan uwana matasa sababbi waɗanda suke sabo shigowa harkar siyasa kar a sa ku siyasa a baka dan kuɗi da dan babur ko kuma wata mota ku ɗauki siyasa gaba ce ko kuma wani abu na kabilanci ko kuma na wariya a'a siyasa daban ba mu yaƙi ba mu gaba muna zumunci muna zaune lahiya naku mai magana umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na da jamhuriyar musulunci na Iran. Ta fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a aiki kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina da zan ba da game da hukumomin mu na Nijar. Hukumomin mu na Nijar Allah ya saka muku da alkhairi. Game da kin mai da dangantaka da Isra'ila. kare da kafofin watsa labaru suka yi na cewa Nijar na tattauna da Isra'ila. Sai mu ci Allah ya saka mu kuma mu ga wannan kafofin na ƙarya sannan kuma ai ga gaskiya ta tabbata to ubangiji Allah ya sa ku jajirce da daɗi da ciwo ka amada mana dangantaka ga wannan haramtacce ƙasar ta Isra'ila. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mure jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram ta yau ina so ku bani dama dan yi tsokaci dangance da siyasar mu ta ƙasar mu nijar ganin cewar zaɓe yana karantarwa kusan a kaɗa gangar siyasa ta kusa to gaskiya yau ina ba da haƙuri ne ga wasu 'yan takarkar wanda da aski zo gaban goshi aka musu wannan hukunci na dakatarwa to gaskiya abin bai zo mu ba da mamaki dama ita siyasa haka ta gada to da fatan duwan da ya kasance ya faɗo a wannan dakatarwa zai yi haƙuri ganin cewar a da yaushe kadara idan ta riski wa ya yi haƙuri ya yi haƙuri ganin cewar idan bai yi haƙurin kuma abin da zai biyo baya ya fi haka su tsaya su yi haƙuri idan da su na za su yi mulki nijar zuwa gaba sai su fito su yi takararsu saboda suna da magoya baya ɗari bisa a nan ƙasar mutum nijar kuma wannan daman an san zaɓi a rina ganin cewa a koda yaushe idan zaɓe ya tashi sai an tsame wasu an ce ba za su yi ba zaɓe ko ta yi ta haka to ba matsala Allah dai ba mu shugabanni na gari su wanda aka barin Allah ya sa a cikin su ne masu adalcin ƙasar tamu. kuma ina ja hankalin talakawa mu da allah mu rungumi zaman lahiya kada siyasa ta zo ta raba kawunan mu kuma mu koma baya muna koke-koke allah dai ba mu zaman lahiya dan kasar mu ta nijar da ma afirka baki ɗaya na gode miliyan jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lahiya To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to da aka saurari shirin wurin masu saurare yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi tarbiyya ta iyali a cikin zamantakewar al'umma tarbiyyar iyali saurari salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awul kunya na saba gabatar muku da shi shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da madazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awali kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da batun za ku tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan ranar. a cikin shirin namu na yau za mu ji muhimmancin tarbiyya ne daga bakin muktar adam wani shehun ɗarikan tijjaniya a garin jos da shiga ta malam bismillah a ba ma wato dan adam baki ɗaya abu mamaki ba sai musulmi ba dan adam baki ɗaya rayuwarsa bala'i ne masifa ne idan ba tarbiyya domin tarbiyya shine gyara hali ka zama mutumin kirki ka zauna da mutane lafiya wannan shine tarbiyya dan adam an halice shi ne akan haka a lokacin da allah ya dan adam ya yi duniya bayan ya yi duniya ya yi rayuwa bayan ya yi rayuwa ya ba shi hankali a kwakwalwarsa wanda wannan hankalin shi ne zai tashi zuwa da abu kyau bayan hankali allah ya ba shi fitara wannan fitara da shi za ta wala masa komai kafircinsa komai lalacewansa idan ya aikata gona sanya ya aikata mai kyau ya sanya aikata wasu abu da kyau shi ya yasa manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi da aka tambaye shi me aiki alkhairi sai ka tambayi zuciyar ka ita za ta gaya maka aiki alkhairi duk mutumin da ya abin da yake da kyau ne zuciyarsa fitran kenan wannan fitra da wanda bata gurɓace ba za ta yana maka yaro abin kyau kun yi mara kyau ya san mara kyau ko bi kafin sa to saboda haka ashe tarbiyya a rayuwar dan adam baki ɗaya shi ne zaman lafiyarsa Allah ya halicce mutum ne kowa musulmi Allah ya halicce mutum ne kowa mu'min da aka zo duniya ne aka zama marmar mun samu hanyar duk da muka wata to wannan tushen da aka dasa mana a zuciya mu zo zauna a duniya da shi wannan shi ake kira hanya mai kyau ta ce gyara zuciya ka tafi daidai da wannan shi ake tarbiyya tarbiyyar nan ɗabi'u ne shi yasa wani hadisi mai Allah ko ake cewa an aiko ni ne saboda cika mukarimar ahlak shi yasa shi zuciyar dan adam an kafa shi kashi uku akwai zuciya wanda take ba ba cuta ce ba wannan yanayin da kuma take rayuwa akwai wacce take kuma ba da biyu mace ko kaɗan wani ita ce matacciya akwai wacce take kuma ta gauraya da ita ce da wahalarwa shi sa zuciya a ce Allah ya faɗe shi kashi uku ya faɗi amnara ita ce mutaccen zuciya kenan komai za ka sa mutum ya yi wato destruction ne ɓarna ne ba wato halakarwa ne ka kashe wani ka yi sata ka kwace abin wani kyau abin da sau mutum shi ita ce jira al'amara to bayan ita kuma akwai lagwana ita kuma za ta rage ka ne haba za ka yi ta ya za ka yi ba saboda zarge ta ce har Allah ya rantsar da ita ya tsire ta to ita kuma ta ƙarshen wanda ita ce ta gama kowa ita ce mutum a yanna saboda haka ita mutum yana ta sufofi da jin ita ce marbiya ita ce raniya ita ce kamila ita ce zakiya to waɗannan kasancewa mutum ya tafiyar da zuciyarsa ya yi kwantuwar zuciyarsa da tafi daidai da wannan matsayin shi a kira tarbiyya to a shi kuwa ɗan adam ba da rayuwa a duniya na lafiya na zaman lafiya abin da ya halaka duniya ke nan don da tarbiyya shi ya sa shugabanni a zalimai malamai ba faɗin gaskiya masu kuɗi kullum da mutane yara za su biyayya da manya manya suna cutar yara wannan ne ya bawa rashin tarbiyya saboda ta ashe tarbiyya baki daya shine rayuwar ɗan rayuwar da Allah ya kasu duniya da yi wato addini baki daya ya kare a cikin ɗabi'u ne ina wa ubiyusu yau ta wa karin wahala shi yasa Allah bai bai bai kuma za da wani abu wanda ya fi ɗabi'a wanda ke ce masa wa in ya kala ala kulkin azim lalle kai manzo na lalle kai shugaban manzo kana kan ɗabi'u masu kyau to ashe kenan tarbiyya ita ce rayuwar ɗan duk mutumin da bayi da tarbiyya wannan mutum matacce ne ba raye ba ne da farko rayuwar na aka baki da hulɗa ne wato kowa yana hidima ma kowa ne mai kuɗi yana iya sa mara kuɗi don dole ya zo a mishi aiki ya biya shi ko mara kuɗi yana yin sa da kuɗi don dole ya zo aiki a biya shi zai ci abinci shugaba yana yin sa wa talaka don dole in ba talaka ba ku shi ba da mulki ba ne dole ya zama sai yadda ka'ida ta faɗa shi kuma talaka yana hidima ma shugaba saboda in ba shugaba rayuwar da cikin hatsari malami yana irin ta wa jahili saboda shi zai koyar da shi in ba malami ba jahili ilimin sa ya tafi a banza shi kuma jahili yana hidima ma malami saboda in ba malami ba zai san addini ba ba zai san duniya ba ba zai san rayuwa ba ta yana irin ta babansa saboda idan ba da uba ya zama mara biyu uba yana irin ta ɗansa saboda in ba ɗa bai zama ɗan gata ba ashe kenan rayuwa ba ke ɗaya hulɗa ne tsakanin wannan da wannan to ashe ko ko haka ne hulɗa ne abin da ake bukata da hulɗa shi ne ta fi daidai yadda za ta fita a zama lafiya ba cuta ba cutarwa ka zama wa da rara eh, karfe karka ta ka ce karfe yadda ta cuci kowa wannan shi ne rayuwa cikin tarbiyya e rayuwa shugaba ne shi shugaba ne talaka ya san talaka ne malami ya san malami ne shi ma jahiliya ne shi jahiliya ne ba ya san shi malami ba ya yi girman kai ya fi faɗin gaskiya ba ta da ƙara ya san shi da ne sanin gaskiya a wurin jahili yana hannunsa shi ne zai sanar da jahili abin da yake gaskiya bin Allah biyayya ga shugabanni da sauransu sannan shi kuma jahili don zai biyayya ga malami shi ne bai ci a gaya masa gaskiya me Allah ya ce me manzo Allah ya ce ya za mu rayu ya za mu tabbata mu kaza mu kwanta mu zauna lafiya wannan hakkin ku ne to ashe kenan tarbiyya ita ce tutu wajen rayuwa duk mutane da ba su tarbiyya rayuwar su gurɓatacciya ce ba sa'ada kwanciyar hankali ba nutsuwa ba ba jin daɗi ga wanda ba su tarbiyya duk dukiyar mutum ce mutum yana tarbiyya hankali a kwance dan ba zai zauna bai nema ba idan ya nema zai bai samu ba ya san Allah ne bai bashi ba amma ƙarfin da Allah ya bashi ya ce wanda Allah ya bashi hankali da Allah ya bashi zai fice su shi ganin ya samu idan kuma ya samu ba zai girman kai ba dai ya san ba wayansa bane ba da fara sa bashi saboda inda sa ne ya san wanda ya fi shi wayan a gaban su inda ƙarfinsa ne ya san wanda ya fi shi ƙarfi inda buɗe ne ya san wanda ya fi shi buɗe ne amma sai ga shi Allah ba zai ba wancan ba ba zai girma kai ba ba zai yi shi aiko wancan ba ko da ilimin mutum yake da shi in inda yana tarbiya wallahi ka kansa yake ji yana ganin darajar mai mara girma saboda mara ilimin nan haƙƙinsa yana kansa shi ko ba haƙƙinsa ta mara girma to shi kenan rayuwa ki daya ta dogara ga kaso kan akan tarbiya. sheikh mutar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara yara manyan gobe, in ku bi ma iyaye, yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka ne mai kyau. Toma da labaran da aka saurari wannan shiri na tarbiyyar iyali yanzu kuma lokaci ne da za mu kai ga shirinmu na karshe wanda da shi za mu kai dukkan abubuwan da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan lokaci wato shirin nan na Afirka a yau. wanda shi ma kamar kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suka shafi nahiyar ta afirka inda muka yi dubi a su da majin mahangar masana domin yin fashin baki a su sai a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. ta yau dai mako guda kenan da Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Ghana Jerry Rawlings rasuwa. wanda ko shakka babu hakan babban rashi ne ga kasar ghana da kuma nahiyar tamu ta afirka wanda kuma za a juma ana tuntuni da kuma jinjinawa irin ayyukan da shi wannan gwarzo ya aikata ta wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa inda za mu dubi irin rawar da shi shugaban shugaba din ya taka a wurin ciyar da kasar ghana din gaba da ma kuma nahiyar tamu ta afirka da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a ranar alhamis din da ta gabata ce dai kasar ghana aka sanar da cewa tsohon shugaban kasar jerry rollins ya rasu rahotanni dai sun bayyana cewa rollins din ya rasu din ne dai a wani asibiti da ke birnin akara din bayan ya yi fama da wata gajeruwan rashin lafiya kamar yadda wato rahotanni daban-daban suka bayyana an bayyana cewa dai a ranar talatar da ta gabata ne dai aka kwantar da shi mr rollins sun a wannan asibitin sakamakon wata cuta wacce ba a bayyana irin ta ba a ciki da wajen kasar ghana dai ana kallon mr jerry rollins a matsayin babban jigo wanda ya taimaka wurin hada kan kasashen afirka rahotanni da sun bayyana cewa shi jerry rollins ya rasu ne a daidai lokacin da yake da shekaru 73 a duniya wanda kuma ya mulki kasar ghana din na wasu lokuta a matsayinsa na babban jami'in sojin sama na kasar ta ghana ya jagoranci juyin mulki har sau biyu a kasar na farko kuwa shine wanda ya faru a shekarar 1979 sannan kuma ya mika mulki ga gwamnatin farin hula amma kuma ya sake yin juyin mulki a shekara biyu bayan haka din ya sake ɗarewa kan karagar mulki Kwamisa Rollins ya gudanar da mulkin soci har lokacin da aka koma kan tsarin mulki na siyasa na farar hula na jam'iyyu masu dama a shekarar 1992 a kasar ta Ghana inda aka sake zabensa a matsayin shugabar farar hula. Ya sauka daga mulkin kasar Ghana ne dai a shekara ta 2001 bayan ya kammala wa'adin mulki biyu na mulki kamar yadda mulkin kasar ko kuma kundin tsarin mulki na kasar ya tanadar. mr rollins wani mutum ne mai kwarjinin gaske wanda kuma wato ya tasiri cikin rayuwa na al'ummar kasar ghana kamar yadda kuma ya tasiri cikin wato siyasa daban-daban na nahiyar afirka a lokacin mulkin nasa dai joel rollins ya nuna halin ko wato ba sani ba sabo musamman waɗanda aka same su da kuma ake zargin su da batun cin hanci da albazaranci da wato dukiyar gwamnati ana kallon sa a matsayin mutum ne dai wanda yake son talakawa wanda ya so mulki a matsayin dan gurguzu daga bisani kuma ya kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasuwa ta yi halinta sannan kuma ya tabbatar da wanzuwar mulkin dimokuraɗiyya wanda ake ci gaba da shi har zuwa yanzu a bangarori daban-daban tun dai bayan sanar da rasuwar tasa shugabanni daban-daban da kuma 'yan siyasa bugu da ƙari da masana a nahiyar tamu ta afirka suke ci gaba da bayanar da alhini da kuma wato bayanar da bayanai da jinjinawa irin mulkin da shijori rollins din yayi wanda ake ganin ya taka gagarumar rawa a irin waɗannan siyasa a nan nahiyar tamu ta afirka to ko wane ne jori Rollins sannan kuma wasu irin rawa ya taka wurin ciyar da kasar Ghana gaba da kuma nahiyar tamu ta Afirka ma sannan kuma wasu irin abubuwa ne al'ummar afirka da kuma al'ummar ghana za su ci gaba da tunawa da shi marigayi jerry rollins to waɗannan dai su ne batutuwa da kuma tambayoyin da za mu tattauna da bakonmu a wannan mako wanda shine malam alhassan abdullahi wani ɗan ƙungiyar fararen hula a ƙasar ghana don jin yanayin yadda lamarin yake. a to malam alasan barka filin namu muna isar da sakon ta'aziyar mu ga gare ka da kuma al'ummar kasar ghana saboda wannan rashi da muka yi gabaki da nahiyar tamu ta afirka eh dan za mu fara tambaya ta farko wane ne jerry rollins rollins wani mutum ne da yake yi halinsa daban ne wato ya tashi ya rantakan shi duka ya tashi ne da wani abu da ake ce masaurin kai wato in ya je cikin daga asimota har ya kare wani shiga soja wato mutum ne da yake shi gaskiya yake so ba zai so yana wani wuri ana ta ba ana ta yin abubuwan da ba daidai ba yasa haka nan yasa wato cikin abin da mulkin soja ma da kansu da haka yi 1979 sai tashi da kayan baya ya ce kaman abubuwan da ake yi duk ba da kyau su manyan sojoji da kansu ba mutanen kirki ba ne sai so ya yi ya tara ya zaune wato aka kame shi amma daga baya ya zo ya yi ya yi kun 29 har zuwa lokacin da ya rufi mulki ya ba civilian eh, liman wani mutum da ake ce mai liman ya bar duniya to ana cikin jirgin kuma ya karba yake kamar ko da yake ya ba farar hula a bai na tafiya yadda ya kamata ba to shi haka yake ihe ya ga yana zaune abubuwa ba daidai su ba sai tashi Allah ya mai rasuwa ya mai mutu a wallahi ai ba shi ba shi duniya ana mun hadari nan ga wallahi a to malam Abdullahi ko shaka babu an yi babban rashi ga kasar Ghana da ma Afirka baki daya wani irin rashi ne kasar ghana ta yi sakamakon rasuwar rollins hakanan kuma ita kanta nahiyar afirka wani irin abu da kace dangane irin rashin da a nahiyar afirka ta yi saboda rasuwar shi jerry rollins eh, wani abu ne kaman an yi mana babban eh, domin yau da yake nan shi komi na tafiya daidai sai ya shiru amma yadda ana abu ba daidai ba yana magana haka yake wato sai kowa ya gata man komi za su daidai inda abin yake kenan sai mun rashin kwarai mu gana nan ya kama da duk afirka duka a to har ila bangare guda malabla da wasu abubuwa ne za a iya tuna rollins a afirka bayan rasuwarsa hata ma ita a kasar ghana din ma wani abu da ku iya tunawa da shi eh mutum ne wanda yake ba mulki yake so ba son eh, eh, eh, mulki yake so ba sun so yake yi komi ya daidai kawai ya fari ha kuma ya kawo abubuwa da yawa da dama da yake ya taimaki mutane ha sai ka shi dai mutum ne da yake za a tuna da shi eh, da yake mutum da yan tara ne amma za a tuna da shi kan son gaskiya son komi ya daidai da kasa eh, haka ne yake ce ka fatin shi ma da ya tafa ndc ya kai wani lokaci bai ra'ayi da su sai gaya musu ya bar kowa ya kanta za ya ra'ayi da shi haka yake to malam lai masu iya magana su cewa kowa ya tuna bare bai ji daɗin bana ba yanzu daga shi rollins baya nan kuma yana ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suka taka rawa a nahiyar mu ta afirka a ganin ka wasu irin darussa ne shugabannin afirka na yanzu za su iya ɗauka daga rayuwar shi marigayi rollins eh, wani abu da ya kamata su koyi shi ne ne wato in mutum ka rika mulki in ya kai lokacin da za ka sake sai ka sake shi da ya rika mulki da ya kai lokacin da zai sake da ya sake ne eh, da yake 2000 eh, ya samu shekaru takwas kan mulki wato zama su biyu ya lokacin ya bar ya bai zauna ba wanda ya zabi ya ce tsaya mai gini shi an kare shi ne sai ku kuwa yi kawa haka ce yake wato shi mutum ne da yake ya kamata a koyo kamar bai kamata ka zauna mu da har zuwa lokacin da kai kake so ba ko kuwa lokacin ya kai zai ka ce kamar a'a a bani eh, eh, shekaru hudu a tara no no no shi bai yi wannan ba in lokaci ya kai yana yana yana sakewa ne ya bayar To daga ƙarshe Malam Lai wani irin sauyi rolin ya kawo a tsarin siyasa na ƙasar Ghana. Eh, abin da ya kawo shi ne a ka san lokacin da yanki ba a faran hula sai ke ya kafa wani abu da ake cewa pop republic wato zama na hudu wato republic na hudu nan da aka yi gana to canjin da ya kawo shi ne wato yana gaya ma kowa kamar in dai lokacin da ya kai ta sauka ka zauna wato abin da ya kawo nan sai kuma kowa da ya zo zauna gaskiya da ya kai lokacin shekaru takwas ne ke yi ko shekaru hudu ya kai ana jefa a nan ne ke zauna in bai ci bai ci ba sai ya tafi wani daban ya yi Ita ya sa wato wani abu da ake cin ma adalci ya zo cikin siyasan gana da yake kowane ne in dai aka cika eh, sai ta tafi in kuma ka ne sai ta zauna abin ke in ka kai shekaru takwas sauka kake yi kwara ba ka zuwa kuma sai wani daban ya hau aka ya kawo. Ita ya kawo gaskiya cikin lamarin To madalla masu saurare Malam Alhassan Abdullahi kenan wani kungiyar farar hula a kasar Ghana a hirar da ta mu da shi wanda kuma da aka makawa karshen shirin namu na yanzu sai kuma da na Allah a wasaduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ta don ma kawo karshen shirin namu baki daya na wannan lokaci to amma dai ke mana da ɗan sauran 'yan dakikoki kaɗan muhammad awul bocha sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa kotun da ke sauraron shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci a najeriya din shek ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a jihar kaduna ta dage ci gaba da sauraron karar da ake musu din har sai zuwa ranakun 25 da 26 ga watan janairu na shekara mai kamawa don ba da dama ga masu shigar da kara su ci gaba da gabatar da shaidunsu bayan da alkalin kotun ya ɗage shari'ar ajiya zuwa yau dinnan don ci gaba da sauraron shaidun da masu shigar da kara suke son gabatarwa don tabbatar da zargin da suke wa shehin malamin da mai ɗakin nasa a zaman yau dai masu shigar da kara din sun gabatar da shaidunsu na wato wanda shawato shaidansu na uku wanda shine muhammad abba gere wanda darakta ne a halkwatar rundunar tsaro na farin kaya ta Najeriya DSS wanda kuma shi ne aka dora wa alhakin kula da shehin malamin da mai ɗakin nasa bayan da sojoji suka mika su ga hukumar ta DSS shaida na biyu kuma da masu shigar da ƙara din suka gabatar wato su ne wasu shaidu guda uku na daban waɗanda mazauna unguwar gille su ne a birnin zariyan unguwar da shiga zazzaki ɗin yake zaune kafin wato jami'an tsaro ɗin su kama shi wanda suka yi bayani kan halin da suke ciki tun lokacin da shiga zazzaki din ya dawo unguwar to bayan tambayoyi da amsoshi na tsakanin lauyoyin shiga zazzakin da matarsa da kuma shaidun da masu shigar da kara din suka gabatar daga baya da alkalin kotun ya bisa bukatun wasu masu shigar da karar waɗanda suka ce suna buƙatar lokaci don gabatar da wasu shaidun alkalin ya ɗage sararin karar sai da zuwa ranakun 25 zuwa 26 ga watan janairu mai kamawa gwamnatin jihar kaduna dai tana zargin shek zazzaki da mai dakin nasa ne da laifukan da suka hada da kisan kai taro ba bisa ka'ida ba ta da hankali da dai sauransu lamarin da shek zazzaki din ya musanta wannan zargi da ake masa shek ibrahim zazzaki dai da mai ɗakin nasa suna tsare ne tun daga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar har zuwa yau din nan duk da umarnin da wasu kotuna a najeriya suka bayar na a sake su to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu zuwa can an jima za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman muhammad albuci wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ni da na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya